da farko da biyu kuma ina maraba da zuwa da malaminmu musamman ga shi al-mustafa da shekar bukari da manya-manyan yan uwa da suka zo ga imam magawai yan uwa da suna nan ga darekta a an damu muku sallama sannu ku da zuwa wannan wajen a da sauran yan uwa ko da suka samu lokacin su su kawar su tare da wannan wazi na musamman da aka shirya daga national inshallah a da farko kafin kamar da kungiyar ta saba kafin a kira malamin farko zan gayyaci malamin arama sana abubakar muhammad ya zo ya bude mana da karatun alkuwani ala suna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ميكا بودية مكا الله سبحانه وتعالى دائكا داري أدورم أولا مسلسي ندوري السنة شيبيا أهد بطانا جماعة إزالة البلية وإظامة السنة يوم للي أقوي أبو الله كريم da wazi da aka shirya a yau wanda yake ashirin da bakwai ga watan jima'ar hula shekara na dubu daya da dari hudu da arba'in bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan biyu shekara na dubu biyu da tattara miladiya kamar yadda aka sanar wani wazi ne na faɗakarwa wazi ne na tunatarwa dangane ga abin da muka fuskanta zaɓe da zai zo a gaba wannan wazi kuma ba mu muka shirya ta ba wazi ne wadda ƙasa ƙungiya ta ƙasa ƙarƙashin jagorancin sheikh abdullahi balalau a ƙarƙashin ofis ɗin darakta na da'awa sautu suna kuma a ƙarƙashin ofis ɗin sakataren majalisar malamai na ƙasa sheikh ali mustapha da an sani idan zaɓe kusa malaman ƙasa sukan zagaye dukkan jihohin nan domin su wayar da kan al'umma domin su tunatar da kan al'umma ma'ana su wayar da kan al'umma su tunatar da al'umma ga irin abin da muka fuskanta a tafiyar mu a najeriyance a musulunce amma ba ta da saboda lokaci saboda wasu dalilai na shari'a aka yi zama a national headquarter wanda shan ali mustapha yana ɗaya daga cikin waɗanda aka zama aka tattauna ana ganin cewa in za a zagaya kowane jihohi za a samu matsala na karancin lokaci sai aka ba da umarni a kowace ta a yi wa'azi biyu ko uku domin a faɗakar da al'umma ina al'umma suka dosa wannan shine maksudin wannan wa'azi da zamu yi kuma muna roƙon Allah Allah ya ɗaura mu a kan daidai a masu sanarwa na ji wasu suna sanarwa kamar wa'azi ne waɗanda aka sanarwai wa za ku zaɓa ba shi ne a kan takardar da muka rubuta ba galibin takardun an sanar akwai wa'azi a doriya za a shi ranar asabar sunan taken wa'azin wa za ku zaɓa wannan ba shi ne taken wa'azin ba wa'azi ne na wayar da kan al'umman musulmai zaben da muka sa a gaba a cikin bayanai da malamai za su yi za a fahimci cewa ina ƙungiyar izala ta dosa za a fahimci cewa su wane ne da su ne ya cancanta a zaɓe su a cikin dokar addinin musulunci a nan yan uwa musulmi kamar yadda kullum mukan da mu Allah ya jarrabe mu da malamai kuma mabiya muna roƙon Allah don Allah yan uwa musulmai mu yi wa malaman mu addu'a kuma da fatan alheri siyasa ba haramun ba ne, kowa ya sani maluma suna yi mabiya suna yi saboda haka kowane ɗan adam yana da ra'ayi amma ra'ayi in bai yi daidai da ta shari'ar musulunci ba mutum ya jefar da ra'ayi ce kama na shari'ar musulunci duk yadda za a yi kar mutum ya je ya dangwala ga mutumin da ba shi da amana ba shi da adalci ba shi da natsuwa lalle tunanin shi yaya za a yi al'ummar su lalace idan ka je ka dangwala ka irin waɗannan mutane to ka sani fa akwai ƙalubale a kanka Allah zai tambaye ka ranar tashin alkiyama shi yasa muke fitowa masallatan mu na juma'a mu ce ga irin kwaliti na shugabanci da ya kamata mutane su zaba kowa ya sani yan uwa musulmi akwai fatittika daban-daban daban-daban daban-daban daban a cikin a cikin Borno ko Najeriya abin la'akari mutane sun sha bambam wani tun lalacin mutum in mutumin a fatin shi ya fito sai ya dangwala lamfa wani kuma tun lalacin mutum in mutumin a fatin shi ya zo saboda lalaci ce ba zai zaɓe shi ba zai je ya zaɓi wanda yake mutumin kirki ko da ba fatin shi ba irin waɗannan mutane su ne maka aza su a shari'ar musulunci wadda sun yi dace da karantarwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi kar mu sa gaba na siyasa cikin zuciyarmu kar mu sa bakin ciki da kiyayya na siyasa cikin zuciyarmu mu zo mu wayar da kan al'umma ranar zaɓe ko wayar da yanci amma a faɗakar da mutane ba ga irin mutanen da ya kamata mutane su zaɓa wannan shine makusudin wannan wazilin a ƴan musulmi mun sani a musulunci adalci yana da daɗi adalci shi muke muka rasa yanzu a cikin tafiyarmu amma malamai na shari'ar musulunci sun faɗa mana duk lokacin da za a zaɓi mutum to wannan mutum ya zanto yana da adalci adalci na kuma ana gwada shi ne bisa ga mahangar addinin musulunci bisa ga ma'aunin shari'ar musulunci idan mutum yana da adalci wannan mutum ya cancanta a dangwala mashi shi ne makusudi ɗaya na wanda ya cancanta a zaɓa wannan kuma yan uwan musulmi ba ni na haɗa ba ba kai ka haɗa ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ya faɗa mana cewa idan za mu yi zaɓe mu zaɓi wanda yake da adalci da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo da annabi Dawud bayan ƙasa aran mu zaka tuno wanda cikin suratul sar mai Allah ya ce ya Dawud illa ta Allah ta khalifa ta fil ardh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع أهواء الذين كذبوا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض أمن دعاية جانبي Allah subhanahu wataala ya sanya annabi Dawuda ya zanto khalifa a bayan kasa shine shugaba wanda wannan shugaba kuma yana da mabiya mabiyan nan kuma bayi ne da Allah amma mabiya ne na annabi Dawuda alayhi salam da Allah ya turo shi yace ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard lalle mu za mu sanya ka zanto shugaba khalifa wanda za a yi koyi da shi a bayan kasa da Allah subhanahu wataala ya tabbar ya tabbatar maka ya tabbatar mushi sai ya ce fakum bainan nasi bil haqqi kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya malamai da suka fassara al haqq anan dukkan malamai sun tabbatar ne adalci fakum bainahum bil haqqi bugu da ƙari sai Allah ya ce wala tattabi'il hawa kar ka bi son zuciyarka kai annabi Dawud alaihi salam kar ka bi abin da ya wuce ga tsarin kundi wanda yake gabanka wanda zai saba wa al'ummanka wanda zai saba dokar kasa wanda zai shiga hakkin dan adam wanda zai shiga hakkin dabba shine wala tattabi'il hawa hawa da adalci ba sa addu'a waje ɗaya duk mutumin da kaga yana da adalci to ba ya da san zuciya duk mutumin da kaga yana da san zuciya to ba shi da adalci a ka'ida na musulunci mu Allah ya gaya mana mu zaɓi wanda yake da adalci nasir alqur'ani fi surat as-sad ya dawo inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa wai me yasa Allah ya ce wala tattabi'il hawa sai ya ce fa yudillaka an sabilillah waɗanda suke bin son zuciya da waɗanda ba sa yin adalci sai Allah ya ce za su batar da kai ga barin hanyar Allah sai ce innal ladina yudilluna an sabilillah lalle ko waɗanda suka bata suke batarwa ga hanya na Allah sai Allah ya ce lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani ma da su yawa hisab irin kyalewa da suka yi na tashin alkiyama saboda musamman za a yi ba Ƴan uwa ku yi adalci wajen abin da za mu faɗa ku yi adalci wajen abin da za ku zaɓa ku yi adalci wajen abin da za ku sakar ku yi adalci wajen labarin da za ka je ka bayar yanzu don Allah duk mutumin da kake so ka zaɓa sai ka gwada adalcin sai ka bada rashin mai zan zuciya ne ko ba mai zan zuciya ba sauran al'amari ya rage naka in ka je ka zaɓi wanda yake da zan zuciya in ka je ka zaɓi wanda yake ba shi da adalci to ka ci amanar ƙasa ka ci amanar al'umma ka ci amanar wa'azi ka ci amanar shari'a ka ci amanar ƙur'ani ka ci amanar malaman sunna shine abinda malaman sunna suke isarwa idan aka ce a mai yaranci mutane sai su ce to kun ji kun ji ana yau shugaban Muhammadu Buhari kamfen ko haka mutane suke fasara mu to kai da kake magana me yasa ba za ka zama mai adalci a zabe ka ba kai da kake cewa muna wa shugaba Muhammadu Buhari kamfen me yasa ba za ka yi adalci a zabe ka ba ɗan uwa musulmi wannan shi ne ƙa'ida na farko na zaben shugaba da gari manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tabbatar mana yace akwai mutane guda bakwai wanda Allah zai musu inuwa ranar da babu inuwa in ba inuwar Allah daga ciki farko ma manzon Allah sai ya ce imamul abid imamul abid sai ya ce wa shabun na shafi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillahi jitama alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun ذكر الله في خلوة ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وأنا متهيألي قد أقول باب لو كتير زعم فاسها رسول موضوع مشين أبن زعم لو كتير شين الله يتمنى الله يتبتل waɗanda za su shiga karkashin inuwa ranar da babu inuwa in ba yi nuwa Allah ba shi ne shugaba mai adalci shugaba mai jama'a adalci wannan kuma baya nufin shugabanci na ƙasa yana nufin dukkan shugabanci shugabancin masallaci shugabancin gidanka shugabancin anguwa shugabanci a kasuwa shugabanci a kowar gida shugabanci a kungiya shugabanci a kulob shugabanci shugabanci shugabanci duk inda mutum yakan yi shugabanci in ya yi adalci manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce yana cikin inuwa ranar da babu inuwa in ba wa Allah ubangiji Allah samu dace kwaliti na biyu ba a samun shugaba na gari sai idan shugaba ya guji rasawa sai idan shugaba ya guji menene rashawa shi bai bayarwa shi ba zai karba ba kuma shi ba zai bari a bayar ba kafin mu shiga wannan gabar manzon Allah da ya tabbatar mana cewa ya ce la'ana rashi wal murtashi Allah ya la'anci mai ba da rashawa Allah ya la'anci mai karɓar rashawa a wani hadisi har ma wanda yake kaiwa da kawowa tsakanin 'yan rashawa guda biyu Allah ya la'anci shi yanzu jama'a mun tabbatar da rashawa haramun ne haka ne kuma haka ba mun tabbatar da rashawa haramun ne mai karba Allah ya lance shi mai bayarwa Allah ya lance shi idan za ka yi zaɓe ka zaɓi wanda baya cin rashawa wanda baya bayarwa wanda kuma bai yadda a bayar ba wanda shine kwaliti na biyu a cikin ƙa'idar addinin musulunci yan uwa in ba dan lokaci ba zan kawo mana kisosi guda biyu ɗaya kisan annabi suleiman ɗaya kisan zulkarnaini a gurguje ga kisan annabi suleiman alaihi salam annabi suleiman annabi allah ne kowa ya yarda haka ne kowa ya yarda haka ne amma annabi suleiman alaihi salam allah ya ba shi mu'jizozi daban-daban yanzu damuwar ba shine mu'jizar ba an yi zamanin annabi suleiman sai aka yi wata baiwar allah mai suna bulkisu wannan bulkisu babu wani ayan ƙur'ani ko hadisi da yake nuna sunan da su amma a al'adar mutane in an ce bilkisu wancan baiwar Allah ke nufi annabi suleiman yana da dabbobi akwai aljani akwai tsuntsaye akwai ma dabbobin da baka sani ba ciki akwai alhuda huda annabi suleiman wani lokaci kullum idan yamma yayi zai tsaya kofar gida sai ya dubi wata dabba ce ta zo wata dabba ce bata zo ba rana ɗaya sai ya bincike dabbobin shi gabaki ɗaya bai ga alhuda huda ba sai yana cewa mali la ara alhuda huda an kana min al-ghaibin law adhibannahu azaban shadida aw la azbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin fa makatha ghayra balid kalma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya banga sun tsore suna alhuda huda ba sai ya samu shi doka guda uku na ɗaya ko dai in azabtar da shi ko dai in yanka shi ko dai in zo mun da ƙwaƙwarar hujja ashe sai Allah ya ce fa maka sadai da bahidin alhuda huda ta laɓe ba a nisa ba tana nan a bayan kyaure da ya fito ya ce maza a haɗu bi ma lam tuhid bihi wa ji'tuka min saba'in bi naba'in yake? na zo maka da wani ilimin da kai baka kewaye ilimin ba na zo maka da wani ilimi a ƙasa wata ƙasa mai suna saba'in me a saba'in sai ce inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha arshun azim na riski wata baiwar Allah ita ce su da muke faɗa mutanen garin duka suna bautawa rana suna bautawa gumaka kuma ita ce shugaba ita ma mushrika rikaci to a gurguje saboda babu lokaci daga ƙarshe ne yaya aka yi sai annabi Sulaiman ya aika mata jarrabawa a dago gudanta ayi wane ne ayi wane ne sai aka zo aka bata labari daga ƙarshe yaya za ta yi ta kubuta daga annabi suleiman sai ta tara mutane ta to abinda za mu yi magana annabi suleiman waɗansu daga cikin mutane mabiyan da suka ce mu je mu ci annabi suleiman da yaki suka ce ki duba mu ɗin muna da ƙarfi muna da kayan fada wal amru ilayki fanziri ma zaka ko ma zaka amuri ki duba in kin ce mu je mu yaƙe shi alhamdulillah ma da kayan fada sai Allah ya ce a inda muluka idza da hadu kare dan ariya wa ja'alu izzat aliya ka kadalika yaqulu ko da daga karshe kai shawara tana son ta gane annabi sulaiman mutum ne lagwalagwale ko mutum ne mai tauhidi ko mutum ne wanda baya cin rashawa sai ta ɗauki rashawa sai ta ce ku kai mushi in ya karɓi rashawa nan za mu ci shi da yaƙi in bai karɓa ba wallahi mai gudu mu tattara mu je mu musulunta sai ta ce inni mursilatun wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin fa naziratun bima yarji'ul mursal ka ji ma qur'ani ya ce hadaya ba a yi ma amfani da rashawa ba hmm. don wani lokaci sai a fake da hadaya ana ba wa shugabanni rashawa Ayi hadaya ne a sa ma leda a sa ma shadda a sa ma hula yau ka zama ciyarwan yau ka zama kaza yau ka zama kaza sai ka ga ana kawo maka hadiya wanda da mutum bai baka ba wannan Allah bai yarda ba sai ta ce zan aika musu hadiya in na aika musu in ji wanda sako za a mayar mun sai Allah ce falan ma a sulaiman. da sako ya zo wajen Annabi Sulaiman me yace qala atumiduna bi malin fama atani Allahu khairu mimma atakum fa antum bi hajiyatikum tafrahu annabi Sulaiman abin da yace za ku yi min ƙari ko dadi cikin abin da Allah ya bani Allah ya bashi annabci Allah ya bashi manzanci akwai darajar da ya wuce wannan yace atumi durani bi malin yace fama atani Allahu khairu mimma atakum abin da Allah ya bani ya fi naku yace bal antum bi hadiyatikum tafrahuna ku za ku yi alfahari da hadiyar ku da rajawar aka mayar mata baiwar Allah nan ba, bawan Allah nan ba ya ki gaba sai ta ce to anan za mu gane yanzu annabi sallallahu ba mutum lawa lawa bane ta tattara tawagar ta gaba ki daya qalat sai ta ce inni zalamtu nafsi abu guje ke nan rufa wa aslamtu ba sulaimana lillahi rabbil alamin ta zo ta shiga gidan fadar annabi sulaiman ta ce ta zo da jama'a da za ta musulunta jama'a me ya kawo musulunta Gaskiya annabi suleiman da cijewa kan baya daga rashawa da annabi suleiman ya kai wannan rashawa din da sai ji ana ta faɗa ana ta rigima al'amura sun lalace muhallu shahid da kuma musulmi duk shugaban da yake karɓar rashawa ba a zaɓa shi duk shugaban da yake ba da rashawa ba a zaɓa shi duk shugaban da ya yadda a ci rashawa ba a zaɓan shi kana da motar ka haka ne lokacin zaɓe idan ya yi ka ji dai manzon Allah ya lalace wanda yake cewa shawa wa ana Allahu rashi yanzu ya rage naka in ka dangwala wa mai cin rashawa ya rage naka in za ka dangwala wanda baya cin rashawa ya rage naka kai ma sai mu ce bal amru ilaika al'amari ya rage gare ka in dai mutum musulmi ne mai hankali ya san ina zai ba ya san waye za a zaba abu na uku mu gangara kan sulkar ne isan sulkar ne yana da yawa malamai suka ce ana son shugaba wanda zai yi sababi ya yi wa mutane aiki annabi sulim annabi annabi zulkarnai ne duk da ba su an ce annabi ne amma wasu malamai sun tafi shi ba annabi ba ga shan kalin ya tashi mu dame shi zulkarnai ne annabi ne ko ba annabi zai ba ku bane shan zulkarnai ne annabi ne ko ba annabi ba sai sai ya tashi zai gaya ku zulkarnai ne annabi ne ko ba annabi yan uwa zulkarne ne wani mutum ne an yi shi a wani zamani shekaru da yawa zulkarne ne magini ne magini kuma ba na wasa ba ya iya gini Allah ya bashi ƙwarewa wajen gini arama mu je cikin al kahfi ko za ka ɗauko mana kaɗan daga cikin kisar zulkarne ne wa yasalunaka min qarnayn نتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن ذي القرنين سيا جمعيك جميل ذي القرنين مدعني سنة تنظيم من ذا الله ويواني ذي القرنين kamar yadda muka yi tambaya yanzu a sai dama an tambaya kamar yadda muka tambayi shage yanzu a sai dama an tambayi manzon Allah Allah ya ce kulka ce da su sa'atudu alaikum min dhikra zan karanto muku ambaton shi zan zare da shi waye amma kafin a ce shi ne wane shi ne wane sai Allah ya faɗi mulkin da aka bai wa zulkarnai sai Allah ya ce inna makanna lahu fil ardi mun ba shi mulki da dama da tabbaci a bayan ƙasa inna makanna lahu fil ard sai Allah ya ce wa atainahu min kulli shay'in sababa dukkan wani sababi na mulki din Allah ya kuma mun hada mu bashi sababin mulki sojoji yan gadi gidan zama polisawa ss wani ne wani ne ne duk sababi na mulki din jima'a Allah ya bashi gabaki daya sannan abu na uku Allah subhanahu wataala ya ba shi karfin aiki shi zulkarnain kaga yanzu mun tabbatar zulkarnain shugaba ne haka ne amma wanda irin fiqihu za mu dauka cikin shugabancin zulkarnain Allah da yace inna makanna rabbil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa abu da kuma malamai suka ce Allah ya ba wa ne yawo a bayan kasa ba inda bai tafi ba duk duniya gabar da yamma kudu da arewa zulkarnain ya tafi sai Allah ya ce ba a saba ba. sai ya ɗauki hanyar tafiya sababi da Allah ya bashi sai ya zo yawa bayan ƙasa. me Allah ya ce hatta iza balaga maghriba shamsi حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرم في عين عمئة ووجد عندها قوما قلنا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا Allah Ta'ala mun ji labarin zulkar zaini Allah ya bashi mulki mulkin da Allah subhanahu wataala ya ba zulkar zaini sai Allah ya ce fa'at ba a sababa sai kama hanya yana yawo a bayan kasa shi ne fa'at ba a sababa hatta idza balagha maghrib ash-shamsi zulkar zaini sai da yaje inda rana ke fadawa kasar zulkar zaini mai yawo ne ka gaya mu wani jirgin sama ne a duniya ya taɓa zuwa inda rana yake fadawa ka gaya mu wani mutum ne yawon shi a duniya ya kai inda jirgi yake fadawa ai a ranar ke fadawa jama'a akwai amma ka duba Allah ya fakanta mana zirkar ne ya ce hatta balaga maghriba shamsi da ya je wajen wa taghrubu fi ainihin hamia malamai suka ce rana tana fadawa ne fi ainihin cikin wani idanuwar ruwa al'ainu shi ne idan ruwa amma abinda malamai suke faɗa nan wai ba aini ba bane a wani teku ne wanda yake hamiyatin a garoye da ƙasa wanda shi ba ruwa ga baki ɗaya ba teku ne amma akwai alamar tabo tabo tabo a ciki shi da fi ainihin hamiya sai Allah ya ce wa wajen da inda ha kauma sai ga waɗansu mutane kuma a wajen wajen ga inda rana za ta faɗi malamai suka ce ba ya je inda rana za ta faɗi ba in ya tsaya a ƙarƙashin teku lokacin da rana ya zo faɗawa a cikin tekun yana ganin inda rana zai faɗi wa da indaha kauma sai ya samu waɗansu mutane kuma akwai mutane suna rayuwa a wajen sai Allah ya takulla ya zarkar nai in ma an tu'addiba wa in ma an tattakhidha bihi husna Allah ya ce ya zarkar nai ga waɗannan mutane ko dai ka yake su shine in ma an tu'addiba wa in ma an tattakhidha bihi husna ko dai ka yi mu'amala kyakkyawa da su ko dai ka yake su su dawo musulunci ko dai ka yi wa'azi a hankali su dawo musulunci shine wa in ma an tattakhidha bihi husna me zakar ne ya ce ba mu sama duk wanda ya zalunci ya shirka sai ya ce fasawfa nu abihu za mu azabtar da shi thumma yuraddu ila rabbi kuma a mai sheshi zuwa ga wajen ubangijinsa daga ƙarshe zukar ne ne ya ci gaba da da'awa ya ci gaba da da'awa a ƙarƙashin ayar sai Allah ya ce fa ba a saba ba bayan ya gama da inda rana zai baɗi sai ya canja hanya kuma me Allah ya ce hatta iza ba. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا Allah madaukakin sarki ya ce fa'ad ba sababa sai ya kara bayan kasa a ta yi zabala ga bayan saddaini saddaini malamai suka ce shine duwatsu guda biyu sai da zulkarnaini ya zo tsakanin duwatsu guda biyu ga dutse nan ga dutse nan wa wajada min ma qauma kuma a tsakiyar dutsen sai ya samu wadansu mutane wanda la ya kaduna yafqahuna qawla ba sa iya jin magana ne, zulkarnaini zulkarnaini kuma ba ya jin magana su su suna magana zulkarnaini baya ji ya jin su ma ba sa jin magana zulkarnaini shine la ya kaduna yafqahuna qawla qalu sai suka ce قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا a duk da lokaci ya tafi bari mu karasar da kisan zurgar ne a gurguje a bani minti ne ko biyu abin da ke faruwa su waɗanda suke tsakanin duwatsu guda biyu waɗansu al'umma ne la ya gano da ya fahuna kawula amma sai suka nemi cewa ba akwai waɗansu miyagun mutane ana ce da su ya ji domin yanzu zargar ne zai tallafa musu ya iyakance musu waɗannan katanga ya toshe musu boda kar waɗanda su shigo ya toshe musu wannan boda kar ya juji wa su zo su سأل يذهب قرنين إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا ألا أن ألا أن تتخذ ألا أن تجعل بيننا وبينهم سدا متعنا مهل الشايب سكة تكون في القرنين سكة يأجوج القرنين أقول يأجوج وماجوج يأجوج وماجوج لولا سكة بيبيع ملابي وكم يقول سؤال أمور ملابي أقول يأجوج سوا دبني وماجوج ملابي سكة يأجوج سوا دبني da ya juju da ma juju al'umma ne guda biyu sun haɗu amma da ne sai abin da yake faruwa dan Allah ya gina musu wata katanga waɗanda ya juju ma juju ba zai ba za su iya shiga tsakanin duwatsu guda biyu daga ƙarshe suka ce za su ba shi takuici za su ba shi salo ya ce a'a to yake dukiyar ku bana so abin da ya nema wajen suka wuce ba yi dole bai kowa ku taimaka min da zarata muhallin shayi an sun ba shi kuɗi ya ƙi ko ya karba don me sa saboda shi mai mulki ne mai sarauta ne suka ce za mu ba baka abin lada ya ce a'a ku rike kudin ku fa inu eh, ne bi kowa ku taimaka min da zarata in hada da nawa daga ƙarshe ne zulkarnai ne ya nema atuni zubar alhadi ku kawo mun guntayen guntayen rodi a yanke a yanke suka kawo shi zulkarnai ne ya zuba wannan rodi ya tara shi sannan kuma ya zuba mushi tafasasshiyar dalma shine wa ufuridu alaihi kidra ya zuba tafasasshiyar dalma zirgar ne ne kewaye katangan da tafasasshiyar dalma da kuma guntayen karafuna wannan abin da yake nuna wa malamai suka ce shugaba duk lokacin da aka gani cewa ƙasa za ta lalace idan aka wata kafa wadda za a toshe saboda kar ta su shigo su shugaba ya iya badawa ko da karfinsa ko da mabiyinsa amma da karshe ba zulkar ne ya tabbatar abin da yake dinnan kuma akwai alƙawarin Allah in ya kuma zai gari gari da gaba kai da ji a wasu rabbi sai da da ka wa kana wasu rabbi haqa ga ya jingina ramar da Allah subhanahu ala saboda haka yan uwan musulmai abin da muke so mu faɗa suna nan da yawa amma wadansu malama za su karasa abin da muke so mu wada ubangiji Allah ya taimake mu ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya wannan zabe da muka sa gaba ubangiji Allah ya sa mu gama shi lafiya sannan kuma ubangiji Allah duk mai san ci gaban ƙasa Allah ta bashi duk wanda yana son ya ta ƙasa ubangiji Allah ta bashi duk mai taimakon addini musulunci ubangiji Allah a mun san shi ko ba mu san shi ba ubangiji Allah ka bashi shugabanci da suke so su lalata ƙasa ubangiji Allah ta basu duk masu taimakon addinin musulunci cikin yan kasuwa ne cikin malamai da ubangiji Allah ka taimake su subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh